لاهرا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم الله يتي النبي نوح ka sauka daga jirgin ruwa zuwa doron ƙasa cikin aminci da kwanciyar hankali kuma tattare da ni'imomin Allah masu yawa a gare ka da zuriyarka waɗanda suka kasance tare da kai a cikin jirgin ruwa daga mominan da za su zo a bayanka sannan kuma akwai waɗansu al'ummomi kafirai daga zuriyarsu da sannu za mu jiyar da su daɗin wannan rayuwar duniyar kuma mu ba su abin da za su rayu da shi sannan azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga gare mu